Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Niya, Dalol FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC muke muku lemar haban tare da farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin. wanda ya daidai da 29 ga watan Disamban shekarar 2025. A cikin shirin namu muna tafi da rahoto kan martanin kasar Nijar bayan da wata kotu a kasar Paris ta kaddamar da bincike don gano badakalar ma'adanai tsakanin Nijar da Faransa. La participation au capital de la Somalie haka zalika mu biyo da rahoto kan kwamitin da Nijar ta kafa domin duba yin nazari kan tarihin kasar da ta ce tana zargin turawan mulkin mallaka sun boye. Muna ƙara jina hal da kwanakin mu Allah guda mu za sake rubuta tarihin ƙasa. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru tsari zai gabatar. Haka kuma za mu kawo muku labaran wasannin dambe. Daga bisani mu saurari labarin wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. China ta zurfafa wajen nuna fin ƙarfi ga Taiwan ranar Litinin ta hanyar nuna karfin ikon da take da shi na hana tsibirin samun taimako daga waje. a wani yaƙi da ke barazana ga ƙudurin Taipei fadar gwamnatin ta Taiwan na kare kanta. Dakarun ƙasar China na Eastern Theater Command sun ce sun aika sojoji, jiragen yaƙi na ruwa da na sama da kuma manyan bindigogi domin zagaye tsibirin da ke gudanar da mulki na demokradiyya. inda za su kai hare-hare a ruwa da kan ƙasa domin su toshe manyan tasoshin ruwa na Taiwan. Za a ci gaba da kai hare-haren da zai kutsa cikin yankuna bakwai da hukumar kula da tsaron ruwa ta China ta zayyana har zuwa ranar Talata. Wannan samame ya kasance mafi girma zuwa yanzu kuma an yi shi a yankuna mafi kusa da Taiwan ba kamar na baya ba. Da dakarun sun ce za a kai samamen ne zuwa yankuna biyar kawai. tsohon dan wasan dambe na ƙasar birtaniya anthony joshua ya yi hatsarin mota a jihar ogun da ke najeriya Hatsarin ya yi sanadiyar rayukan mutane biyu a cewar 'yan sanda ranar Litinin. 'Yan sandan na jihar Ogun sun ce motarsu Anthony Joshua ta yi karo ne da wata motar kuma an kai shi asibiti inda suka kara da cewa suna gudanar da bincike kan dalilin faruwar hatsarin. Hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa ta ce mutane biyar ne hatsarin ya da su a hanyar Legas zuwa Ibadan. inda Joshua ya samu raunuka kaɗan mutum biyu suka mutu wasu biyu kuma ba su samu rauni ko kaɗan ba. Hukumar ta ce farkon bincike ya nuna motar da take ɗauke da Mr. Joshua tana zura gudu ne sai kan motar ya kwace yayin da take ƙoƙarin wuce wata mota sannan sai ta karo da wata gingimari da ke ajiye a gefen titi. Anthony Joshua wanda ya kasance iyayensa 'yan Najeriya ne da Birtaniya, ya yi makarantar kwana ne a garin Ikene, wanda ke mil 53 daga inda hatsarin ya faru, kafin daga bisani ya koma Birtaniya yana da shekaru 12. Amurka ta tallata wa Ukraine tabbacin samun tsaro na tsawon shekaru 15 a cikin ƙudurinta na kawo zaman lafiya a cewar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ranar Litinin. duk da dai ya ce shi ya fi son a ce an ba su tabbacin tsaro na shekaru hamsin don hana ƙasar rasha ƙara yin wani yunƙuri na ƙwace ƙasar makwabciyar tata da ƙarfin tsiya shugaban amurka donald trump ya karbi bakuncin zelensky a wani wurin shakatawa a jihar florida ranar lahadi kuma ya dage kan cewa ukraine da rasha suna gab da cimma yarjejeniyar zaman lafiya Amma masu tattaunawa a kan batun suna kan neman yadda za a bullo wa muhimman abubuwa, ciki har da dakarun wace ƙasa ce za su janye kuma daga ina, da kuma makomar masana'antar nukiliya ta zaporizhia da Rasha ta mamaye, wanda yana daga cikin goma mafi girma a duniya. Trump ya ankarar cewa sasantawar da Amurka ke jagoranta wadda aka ɗauki wata ana yi za ta iya wargajewa. Wasu ‘yan sandan ƙasar Turkiyya uku tare da ‘yan ƙungiyar ta'addanci ta ISIS su shida sun rasa rayukansu a wani artabu da aka yi da bindigogi a arewa maso yammacin Turkiyya ranar Litinin a cewar ministan harkokin cikin gida na ƙasar. Wannan ya biyo bayan tsare mutane ɗari da ake zargin 'yan ƙungiyar na ISIS ne da suke shirin gudanar da hare-hare ranar Kirsimeti da kuma sabuwar shekara Ministan harkokin cikin gida Aliyar Likaya, ya ce 'yan sanda takwas tare da wani jami'in tsaro suka jikkata a wani samame da aka kai wani gida a garin Yalova, a gabar tekun marmara da ke kudancin Istanbul. An kai samame zuwa gidaje fiye da ɗari ranar Litinin. Turkiyya ta tsaurara kai farmaki ga 'yan ƙungiyar ta'addan a wannan shekara a yayin da suka sake kunnowa idon duniya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A karan farko, gwamnatin kasar Nijar ta mai da martani bayan da wata kotu a birnin Paris ta kaddamar da bincike domin gano gaskiyar lamari game da ton dubu ɗaya na uranium da kamfanin Urano na kasar Faransa ke zargin sun ɓace a wata mahaƙar ma'adanai ta arewacin kasar Nijar. Da suke bayani dangane da lamarin, ministan ma'adanai na kasar Nijar da takwaransa na bangaren shari'a sun bayyana ƙarar da kamfanin Urano ya shigar a matsayin abu mara tushe ballantana makama. Wakilin Amurka ke magana a birnin Yamai Suleiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. A taron manema labaran da suka kira ministan ma'adanai kanal Abarshi Usman da takwaransa na shari'a Aliyu Dauda sun fara ne da tunatarwa kan ainihin abubuwan da aka tsayar a ranakun farkon yarjejeniyar haƙar ma'adanai ta 1968 a tsakanin Nijar da kamfanin Soya wanda ya koma Kojema kafin ya zama Orano Mining. La participation au capital de la Somaïr Ministan ma'adanai ya ce a yayin da Orano ke da kashi 63.4 na hannun jarin Somayir mai alhakin sayar da uranium Bangaren Nijar na da kashi 36.6 bayanai game da uranium ɗin da aka sayar a tsakanin 1971 zuwa 2024 sun nunar cewa orano ke da kashi 86.3 yayin da nijar ta sami kashi 9.2 inda aka kesta cewa ton 80,517 na uranium aka haƙo a tsawon wannan lokaci ba a taɓa warware tazarar da ke tattare da wannan al'amari mai kama da rabon kura ba wanda kuma ya janyo wa Nijar asarar makudan kudaden da ya kamata ta samu. A genere en manka ganye cumulé. Dangane da batun ton dubu da Orano ke zargin an sace, ministan shari'a Aliyu Dauda ya ce zancen na bukatar gyara domin a washe garin juyin mulkin Yulin 2023 ton 156 na uranium ne kawai aka haƙo waɗanda daga cikinsu Orano na da kashi 63.4 sai kashi 36.6 na Nijar. Aujourd'hui, ce n'est pas 1000 tonnes, c'est environ 2000 tonnes. Zancen nan da ake ton dubu biyu ne aka haƙo a maimakon ton dubu da ake magana a kai. Domin gwamnatin Nijar ta zuba maƙudan kuɗaɗe ta hanyar wasu kamfanonin cikin gida, inda 'yan Nijar suka ci gaba da aiki tuƙuru idan aka bi diddigi tsakanin Nijar da Orano wa ya saci wani, in ministan shari'a aliyu Dauda. C'est dire entre le Niger et Oranoki a volé gwamnatin ta dai bayyana cewa Nijar ba za ta ja da baya ba a wannan gwagwarmaya ta kare 'yancinta da dukiyarta amma kuma a shirye take ta tattauna da abokan hulɗar da za su mutunta dokokinta a tsakiyar watan nan na disamba ne wata kotun faransa ta sanar da ƙaddamar da bincike domin tantance korafin da orano ya shigar inda kamfanin ke zargin bacewar tan dubu na uranium a niger bayan da hukumomin kasar suka ƙudiri aniyar fitar da uranium da kansu zuwa kasuwannin duniya. Sule Mumuni Barma shi Hausa Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A ƙoƙarin da take yi na ganin cewa ba a canza wani abu na daga tarihin ƙasar ba da kuma tabbatar da cewa 'yan ƙasar sun san asalin tarihinsu. Gwamnatin ƙasar Nijar ta kafa wani kwamiti na wucin gadi mai ɗauke da masana da ƙwararru a fannoni da dama domin yin nazari da sake rubuta sahihin tarihin ƙasar. Wakilin GTA Hausa a Gadas Ashir Alhaji Mutari na ɗauke da ƙarin bayani. kwamitin na ɗauke da masana ƙwararru da suka yi fice wajen sanin tarihi domin duba binciken tarihi da gwamnatin ta ce tana zargin turawan mulkin mallaka sun ɓoye a wasu sassa na jihohin ƙasar kwamitin wucin gadin ya ce lokaci ya yi da 'yan ƙasar ya kamata su san sahihin tarihinsu tare da koyar da tarihi a cikin tsarin karantarwa na makarantun ƙasar haka kuma a cewar shugaban kwamitin profesa mai korema zakari ya bayyana irin ayyukan da za su gudanar a wani taron manema Ce qu'il faut retenir, il s'agit pour le comité d'écrire une histoire générale. zai rubuta tarihin ƙasa gaba ɗaya wanda ya haɗa da tarihin da ya dade da kuma na baya-bayan nan tare da dukkan al'adu da tsarin rayuwar ƙasar domin cimma burinsa na ƙarfafa haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa ya ce idan aka lura a zahiri tarihinmu baya cikin manhajar karatu na makarantun ƙasa kuma wannan babbar matsala ce ga nan gaba matasa ne za su riƙe ƙasar kuma idan ba a sanar da su abin da yake faruwa a baya ba za su taso cikin wani yanayi da al'adu na waje za su mamaye su. Euh, su ma dai 'yan kasar ta Nijar sun bayyana ra'ayinsu game da wannan mataki na gwamnatin. Wannan tarihin da za a sake rubuta na ƙasa a gare mu matasa babban farin ciki ne tunda yau an ka lura an ka diba ka gani bisa da dangance da irin yadda jagorancin ƙasa ke tafiya har aka kai wannan gurin har aka kai wannan matsayin da za a rubuta za a sake rubuta tarihin ƙasa sai mu ce gaskiya mun gode Allah. Allah mun gode Allah muna ƙara yin jina har da kwanakin mu Allah guda mu za a sake rubuta tarihin ƙasa namu na Nijar gaskiya babban farin cikin mu ne wannan tun hawan sojojin ga na ƙasar mu cewa da CNSP shi shugaban kasa General Darme Abdaman Chani ya ba da niyya kamar ya ba da karhi bisa abubuwan da suka shafi tarihi na ƙasa. to ka gani abu ne tarihi na kasa abu ne ke sa 'yan ƙasa musamman ma su rike al'adunsu kuma su ci gaba da tuna baya tunda tuna baya shine in ka diba mu tana da eh, mayaka wanda suka maya suka ba da kansu aka sharan su saboda ƙasa. to yanzu shine sabuwar tahiya ta ƙasa. yanzu take te ya zamanto a yi mutum mutane su ba da niyya bisa kasarsu su komi bisa kasarsu su ba da kansu bisa kasarsu ya to su ɗoki kama eh, tarihi na baya shi ne yake sa yanzu da za a rubuta shi ya zamanto ko yaro da aka aiho wanda mai shekara bakwai za a sa shi karatu lakwal ya san tarihi na ƙasar shi a cikin wani kudiri ne da gwamnatin nijar ta fitar a watan oktoban 2024 ya buƙaci a sake rubuta tarihin ƙasar da nufin kawar da rubuce-rubuce rubuce turawan turawa mulkin mallaka wasu dai na ganin kwamitin wucin gadin da gwamnatin ta kafa na da aiki mai nauyi a gabansa ta la'akari da cewa mafi yawancin tarihin kasar yana bakin al'umma ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar shaida a shiri da wannan rahoto. Kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na intanet kamar Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin na duke tare da Mustapha Nasir Batsari. Na duke tsohon ciniki. Masu sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. To a cikin shirin namu na yau muna ƙasar jamhuriyar Nijar, inda za ku ji wani ƙudiri da ƙasar ta Nijar ta ɗauka na samar da abinci daga gida. inda za ku ji shawarwarin 'yan ƙasa game da wannan shirin. Abin da ya ba da muhimmanci ma kun san komi shaida abinci. To, da cinkafa dai daga wani wuri ake ɗaukowa a sai dama jama'a. Tunda aka fara wannan garan irrigation kin kun gani ai cinkafan kan da ta sabka cinkafan namu wanda ake noma a ƙasan ita ce ake sai da A kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla, to ƙasar ta jamhuriyar Nijar ta ɗauki ƙudiri na aniyar rage yawan shinkafa da masara da ma alkamar da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare da kashi hamsin kafin nan da shekara ta 2027 idan Allah ya kai mu. Gwamnatin ƙasar ta Nijar ta ce wannan wani mataki ne da ke hangen samar wa ƙasar cikakken 'yancin kai a fannin samar da abinci ko kuma cimaka a daidai lokacin da take ƙoƙarin katse abin da ta kira ragowar igiyoyin mulkin mallaka daga ƙasashen mulkin mallakar da suka dabaibaye harkoki da dama. Wakilin sashen Hausa na GTA Amurka ke magana a birnin Yamai Sule Mumuni Barma. ya ji ta bakin wasu 'yan ƙasar kan wannan sabon mataki na ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Da farko ga Malam Isa Adamu, wanda shine ɗan majalisar mashawarta na riƙon ƙwarya a jamhuriyar ta Nijar, ya ce suna goyon bayan tsarin domin zai taimaka wajen gina ƙasar. Eh hakan Nijar dai minista na noma da ciwo kwallon muhammad alhaji suman ya zo nan majalisa ta shawara ya da bayani akan grand irrigation grand irrigation da ya kun sani dai program mai na shugaban kasa janar darmai abdurrahman chani wanda ya ba muhimmanci sosai abin da ya ba da muhimmanci ma kun san komi da abinci to da cinkafa dai daga wani wuri ake ɗaukowa a sai ma jama'a tunda aka fara wannan grand irrigation kin kun gani ai cinkafa kan da ta sabka cinkafan namu wanda ake noma a kasan ita ce ake saida kuma a ruhuza to da shine minista ya zo ya ba da bayani kan da ake aikin duka dalla-dalla ayyuka ne na tukuru wanda ake nan ana yi tunda wani ha ita ce ta tashi ta tsaya to yanzu shi kan da ya ba da bayani cayi kudaden da ake aiki da su kudaden gwamnati ne na cikin aljihun gwamnati ake fuddo su sauran kuma na fonde solidarite fonde solidarite dai kun san dai a cikin kasan nan yau ba wanda bai bada ba din ƙarshen shi kenan kudin talaka ne da shi ne ake aiki to aikin da ake yi kuma bancin na su difa da eh, na su eh, da an yi su an su a nan ma an yi su duka perimeter perimeter duka su tawa su ina ne duka an yi perimeter daban-daban inda za a yi noma na rani da na kafa duka kuma wannan gwamnati ne kenan yana bada yana aika saman su ta fannin unaha kenan shine abin da ya faɗi ya ce yanzu an eh, kuma ana nan ana duba ganda za yi wasu sabbi wurare eh aka yi sabbi wuraren nan can ma za a gani ganda za a yi noman rani a sama To shi ma dai Lawali Habu ɗan ƙungiyar farar hula mai fafutukar inganta rayuwar al'umma a yankunan karkara a can ƙasar ta Nijar. Ya ce suna ba da shawara na ƙara sanya idanu a kan lamarin domin tabbatar da samun nasara. Abinda kuma muke ba da shawara bisa gare shi sai sa ido. Saboda diyar da ake son a yi aiki, diyar da ake da niyya a yi aiki aka safka kuɗaɗe masu dama sai ana bi sau da ƙafa. Bi sau da ƙafa kuma duk inda ya dace inda ake bukata al'umma a sa eh, wakilai na al'umma su rinka bi sau da kawa suna sa ido saboda wanda ake yin abu don su in suna sa ido abin yana kawo muhimmanci yana kawo wanda aka ba kwangila wannan ayyuka da sauransu su mai da hamzari eh, su yi aiki yadda ya kamata lokacin da ya kamata saboda shine muke kira duk inda ya dace a sa kungiyoyi na farar hula don saboda sa ido a ɗauki matakai don saboda makudan kudaden da aka saka ake sakawa cikin wannan bangare a ce kwalliya ta biya kudin sabulu a ce an shiga masha'a an wuce wannan matsala an tarbo su nan da tsawon lokacin da mai girma minista ce sai na ce eh, allah ya sa a yi cikin sa ga alama da shirin yana samun goyon baya daga 'yan ƙasa tare da ba da shawarwari ta fannoni daban-daban Malam Mamman Nuri shi ne shugaban ƙungiyar kare haƙƙin masu sayi ta ADGC wadata a ƙasar ta Nijar ya ci labarin abin farin ciki ne idan akwai niyya ta gaskiya. Idan gaskiya irin labarin nan idan ana ba da su gaskiya sai a ce Nijar sai hankali ya fara kwantawa. Tunda inda akwai niyya ta gari to insha Allahu kamar yadda suka faɗi kai ba ma cewa ma shinkafa ko masara ko abin nan babu abin da ba iya noma shi a nan ƙasar nan gwada hanya ne ta ya rage to su kuma mutanen nan dan gaskiya tun da suka zo yanda ake yawaita gandari jiha jiha wuri wuri wanda ake iya noma kowa san ana yin shi fi sabilillahi ita shinkafa tabbat inda ma aka ma ba a gani ba ana noma ta yanzu gaskiya ana noma ta ko mutane suna koyo ga inda ake yin ta yanzu in ka ɗauka yanzu akwai kaman cikin jihar da magaran orama shinkafa da ba a yanta da yawa to wallahi yanzu ko ina yin ta ba ma ta gandarin gwamnati ba amma da aka ga a gandarin ana yi kuma tana yiwa wallahi mutane sai yi suke tunkari to ka gani akwai kama alal misali ma yanzu banda ita masara an san ban mayanta da yawa duka rishin saniya ne duka jihar doso jihar talaberi ko ina ana iya yin masara ko ina ana iya yin masara da magaran ana iya yin masara to a kawo iri na gari kuma a koya mutane yadda ya kamata a yi shi yadda noman zai bunƙasa. da jama'a a nan za mu ɗiga aya a wannan mako cikin ikon allah wani makon za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa da ke nan gida rediyon gta hausa amurka ke magana musamman Sule Mumuni Barma da ya bada gagarumar gudunmuwa wajen haɗa shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. An gaishe da Mustapha da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari wasannin dambe da Abubakar Adam Funtuwa zai gabatar. Samara la'ana, sifansa yan a mutuwa take masu sauran mu mu da wani lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na wasa mai kama da fada wato dan gargajiya kenan da ake fafatawa a sassa daban-daban na Najeriya kamar yanda aka saba mukan garzaya jihar Katsina Duko mu je sakwatan Shehu kanan da babin sannan mu zo babban birnin tarayya abuja sai kuma wato birnin Eko lagos kenan sannan kuma mu je argungu wato jihar kebbi kenan sai jihar nasarawa inda ake fafata waɗannan wasanni kuma kamar yadda aka saba din wato a jiya lahadi dukkanin waɗannan wasan sun sun gudana a jihohin da muka ambata inda ma kawo kaɗan daga cikin wasan da suka ja hankali a wannan duniyar wasa ta don gargajiya da ake fafatawa yakin hannu in ji masu aikin wato inda a jihar lagos a iya cewa fa gaba ɗaya an taso a hutan ali kanin bello sarkin dambe ne inda bahagon jan wuya daga bangaren da ya nuna mai baka yi ba ni waje wato ya yi kasa kasa da shi ya nasara a kan shi haka zalika daga bangaren gurma dan dai shagon dan ashibi ya biya kautan alƙanin bellin shi ma dai ya yi kasa kasa da shi idan ma garza jihar nasarawa kuwa a gidan iris bambarewa an fafata jerin gwanon wasanni inda yan wasa da dama suka lura a wannan gida wanda wasan da ya fi jan hankali wani dama shine aka sanya damban gasa tsakanin autan garba daga bangaren jamus da shida wato manu na garkuwar cindo wanda manu na garkuwar cindo ya yi nasara akan autan garba wanda wato yayi yayi eh, nasara wato ɗauko fansa a kisa uku da aka mai amma ina wato aka mai ta ukun a jiya lahadi a gidan isin barewa wanda tuni aka ga wato jamawa sun kawo ɗauki sai kuma kanan daba nan ma an fafata wannan wasan inda aka kare jini biri jini a zalika katsanan duku wasan ya gudana wanda ake ƙara fafatawa sai dai har yanzu abin da ya fi jan hankalin 'yan kallo shine da kuma sanya ido shine wannan wasan da muka gawa 'yan kallo yana nan za a buga wata wasan karshe kenan final da za a buga a jihar wato kebbi a argungu don bin motar nan dai da mashin da aka sanya wanda za a ce mashina biyu har yanzu ana so a ji yadda za ta kaya wanda san shine wasan da ya fi jan hankalin 'yan kallo a shirinmu na gaba za mu kawo muku wato yadda dukkanin wasannin sa kaya a jihohin gabaki daya a shirin da muke tattaro muku sakamakon wasannin da aka fafata wato a makon da ya gabata abubakar adam futuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya a mutuwa To madalla yanzu kuma sai mu sake gyara zama don sauraron labaran wasanni tare da Bala Branko. Za mu fara shirin namu ne a yau bangaren damben zamani, inda rahotanni suke bayyana shahararren ɗan damben zamanin nan Anthony Joshua ya yi hatsari, cikin hatsarin kuma mutane biyu sun rasu. Joshua ya tsallake rijiya da baya ne bayan da yake kan hanyarsa daga Lagos zuwa Ibadan a kudu maso yammacin Najeriya. Wasu hotuna da suke yawo a shafin sada zumunta sun nuna motar Joshua dan shekaru 36 da haihuwa ta yi raga-raga kafin nan daga bisani aka fito da shi. Daidai wasu bayanai sun bayyana cewa dukkanin motocin mutum biyar ne a ciki yayin da biyu suka riga mu gidan gaskiya, uku suke karban jinya a asibiti. Joshua wanda ya kawo ziyara Najeriya bisa ziyaran danginsa bayan ya samu nasara akan abokin karawansa Jack Paul a wasan da suka kara a farkon watan nan. hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya ta tabbatar da faruwan hatsarin inda ta ce tana ci gaba da bincike don samun sahihin abin da ya jawo wannan hatsari. har yanzu dai muna afirka inda afirka za mu leka kasar morocco a inda ake fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka na wannan shekara kasar afirka ta kudu dai ta samu nasarar doke kasar zimbabwe da kwallo uku da biyu yayin da kungiyar kwallon kafa ta kasar angola suka tashi can jaras babu ci tsakanin su da kasar masar bayan kammala wannan wasa a rukunin ba dai kungiyar kwallon kafa ta kasar masar da kungiyar kwallon kafa ta afirka ta kudu sun samu zuwa zagayen kungiyoyin kasashe sha shida wato kihuwa ɗaya inda kasar masar ɗin ta ƙare a mataki na ɗaya da maki bakwai ita kuwa kasar afirka ta kudu ta ƙare a mataki na biyu da maki shida a yanzu haka kuma ake barza wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta comoros da kuma kungiyar kwallon kafa ta mali sai kuma kungiyar kwallon kafa ta zambia ita ma a yanzu haka tana fafatawa da masu masaukin baki ƙasar maroko To daga nan za mu cilla nahiyar Turai a nahiyar Turai inda za mu leƙa ɓangaren saye da sayarwar 'yan wasa yayin da watan Janairun 2026 yake shigowa inda 'yan wasa da ƙungiyoyi suke canji da kuma sayan 'yan wasa wajen inganta ƙungiyarsu a tsakiyar kakar shekara ta 2025 zuwa 2026. Ƙungiyar kwallon kafa ta West Ham ta bayyana cewa ta amince ɗan wasanta Lucas Fabreta ya bar ƙungiyar a watan Janairu idan ta samu tayin da take bukata don ganin cewa ta sai ɗaya da dan wasan mai shekaru 28 da haihuwa. ƙungiyar kwallon kafa ta Sunderland kuwa tana zawarcin Lamil Kamara mai shekaru 21 da haihuwa daga ƙungiyar kwallon kafa ta Monaco. ƙungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta sa kafan wando ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wajen ɗauko ɗan wasan tsakiya daga kungiyar kwallon kafa ta AZ Alkama Ken Smith mai shekaru 19 da haihuwa. Sai dai kuma ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana yunkurin kawo hari don kawo cikas ga sayan ɗan wasan. Bala Dahiru GT GTA Hausa, Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To yanzu kuma bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice. China ta zurfafa wajen nuna fin karfi ga Taiwan ranar litinin ta hanyar nuna karfin ikon da take da shi na hana tsibirin samun taimako daga waje a wani yaƙi da ke barazana ga ƙudurin taipei fadar gwamnatin ta taiwan na kare kanta Dakarun ƙasar China na Eastern Theater Command sun ce sun aika sojoji, jiragen yaƙi na ruwa da na sama da kuma manyan bindigogi domin zagaye tsibirin da ke gudanar da mulki na demokradiyya. Tsohon ɗan wasan dambe na ƙasar Birtaniya Anthony Joshua ya yi hatsarin mota a jihar Ogun da ke Najeriya. Hatsarin ya yi sanadiyar rayukan mutane biyu a cewar 'yan sanda ranar Litinin. 'Yan sandan na jihar Ogun sun ce motarsu Anthony Joshua ta yi karo ne da wata motar kuma an kai shi asibiti inda suka kara da cewa suna gudanar da bincike kan dalilin faruwar hatsarin. Masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin sau da kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya.